kuma al'umma na ci gaba da kuka gami da nuna alhini gaba da kashe wannan dattijo daga cikin manya-manyan jigajigai masarauta na al'ummar Hausa Fulani da ke arewacin Najeriya. Wani takaitaccen bidiyo da ya bayyana ya ɗauki hankali wanda a cikinsa aka ji sarkin gobirin ya tashi yana godiya ga wasu daga cikin mahukunta game da kokarin da suka yi na ba su jami'an tsaro a yankin su game da suka ga wasu 'yan siyasa ta dora musu laifi akan cewa suna siyasantar da lamarin tsaro duk da yake a lamarin tsaro kwata-kwata babu batun siyasa tabbas duk kuwa wanda zai tona asirin wasu miyagu daga cikin 'yan siyasa da makiya zaman lafiyar al'umma waɗanda suke siyar da jinanan 'yan ƙasa talakawansu domin samun eh, kuɗaɗe domin samun abin duniya ba shakka shi ma zai hau sahun waɗanda ta'addancin 'yan ta'adda zai fita kansa kama sarkin gobar da aka yi aka shiga da shi jeji aka nemi kuɗin fansa ƙarshe aka shi ba shakka a cikin rai akwai wani kokonto game da haka tabbas akwai alamar cewa ba kuɗin ake so ba domin ku an yi ƙoƙarin haɗa kuɗin amma ƙarshe dai sai da aka halaka wannan bawan Allah ba shakka akwai zargin akwai siyasa game da kashe sarkin gobar musamman irin waɗannan kalaman wanda wannan ɗaya ne daga ciki ba san adadin manganin da ya ba ba san adadin abin da ya kunsa a zuciyarsa wanda yan ah, makiya suka gano zai iya ba su matsala ta fuskar tsaro ba aka halaka shi Allah ubangiji ya kyauta bar mu saurari wannan takaitaccen bidiyo wanda duka bai wuce minti biyu ba sai mu biyo baya da jawabin shak Ismaila Maiduguri wanda ya alhini tare da jaje game da aika sakon taziya kawai da kashe sarkin gobar bayan haka ya aika da zazzafar buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga kowane ɗan ta'adda kowane ɗan bandiga kowane halakakke kowane mai takarar shiga wutar jahannama daga cikin waɗanda bakin uwa tsinuwar uwa ta faɗa musu aka suka ɗauki makamai suka mayar da jina na mutane a abin sha duka ya aika masu da sako na tabbas ko da 'yan sanda ba su kashe su ba mala'ikan mutuwa na su a inda ba sa zato kuma in suka je can to fa can din babu gyara duk abin da ka aikata shi za ka gani da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk can za a tafi mu zuba mu gani mai girma mun ji daɗin wannan karan da ka mana yanzu kuma muna farin ciki kwarai da gaske game da harkar tsaro alhamdulillah. muna haɗa mutanenmu a koyaushe kuma muna haɗa musu saƙon da ka gaya mana muna faɗin saƙon gwamnatin a sokoto to amma akwai wani abu guda wanda ya dame mu abin da ya dame mu harkar tsaro babu siyasa ce, amma wasu 'yan siyasa suna sa siyasa cikin harkar tsaro marmakin su taimaka wannan abu a taru da npdp da apc a haɗa kai da mu sarakuna mu ceci jama'a mu sai wasu soke-soke suka kuma na banza ga irin yadda gwamna ya mana munan sabon birni billahi lazi la ilaha ko sabon birni an ka gwamna iyakar ta gwamna ya ba mu sojoji ya ba mu 'yan sanda ya ba mofur sannan da yaranmu ba dare ba rana tsaye ake ko wanda lungu amma kuma duk abin da ya same mu wallahi gwamnati ya zo sabon birni babu rana babu dare har mamaki ne muka yi in kwamman kai ji wallahi gwamnati na zuwa kuma sarki musulmi na zuwa to gashi sai mu ga kahohin labarai akwai wani wanda bai san ciwon kai ne ba har rediyoyi ya ka biya shina faɗin wai gwamna duk abin ga da kashe-kashen da aka yi mana da ni aka yi mana wai gwamna bai taɓa zuwa sabon ne ba to saboda haka muna kira ga irin waɗannan mutane don Allah in siyasa su za su yi su yi siyasa amma don Allah a bar su kanmu kuma mai girma gwamna muna godiya gare ka kwarai da gaske Allah ya saka ma da alheri wallahi sai ka mutu turji wallahi sai ka mutu idan polis da soja ba su iya mala'ika zai zo kashe ka za ka tsaya a gaban Allah liyaminu auzarahum awzarahum kamilatan yawm al wa min awzari alladhina yudlilhum bighairi ilm ala sa'a ma yazru dole in ana so a kawo ƙarshen wannan matsalar kowa ya ajiye sentiment maganar ɗan ƙabila ta ne a'a maganar ɗan garinmu ne a'a maganar waye a'a a fuskanci reality a fuskanci gaskiya a ɗauka ɗan ta'adda ɗan ta'adda ne kowaye ne ko ɗan gidanku ne idan ba a kalli wannan realitin ba ba a kalli gaskiya ba aka tsaya noke-noke ƙabilanci yaranci garinmu ɗaya to wankin hula zai kai kowa dare Allah ya kiyaye sarkin gobir Allah ya ji kansa ya sa ya yi shahada su kuma waɗanda suke wannan abun idan suna da burin shiriya su ji tsoron Allah su daina wani abu wannan duniyar ko ba a ɗauki mataki ba a kanku kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو سيموت wanda ya kashe sai ya mutu duniyan nan baka ɗauki alhakin kowa ba ma ya kare duniyan nan ka ji da zunubin da yake tsakaninka da Allah ma direct ya ishe ga masifa ka ɗauki zunubin wani mutum bai ji ba bai gani ba ku sace mata ku yi fyaɗe da su na ga wata mata fa a midiya tana kuka tana cewa matar aure ce aka sace ta da tsohon ciki a hannunsa ta haihu ta ce ana neman ta gaba da baya wata irin masifa ce wannan matan ne kuna ganin ba komi ne an yi muku wa'azi ba ji? wanda ya ƙi ji za mu tsaya ranar tashi kiyama za a tsaya yau mai yaƙumun nasu da rabin alamin za a tsaya ranar da Allah zai ce limanin mulkul yau. لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الذي يأتي أيو ذا أساكا وكوة شري أبند تأيكا لا ظلم اليوم أي أيوة، بذلنش إن الله سريع الحساب الله من سورني حساب بني والله دقا سافيا ذو شابرانا حسابنا دعنقما إن كنت جمع أزي za mu tsaya wannan ranar wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawma tanad ba tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim wa man yudlil Allah fama lahu min had kar ku ji wa'azi ku ta kace mutane kar Allah sa ku rena wata irin masiba ce wannan dattijo tsoho mai shekaru jagora na al'ummarsa mai shekara saba'in da hudu yana tafiyarsa a hanya ku tare shi ku mai daji da ruwa da iska har ya mutu me zaukewa wa Allah ta'aziyya ta rasuwan sarkin gobir wanda yau labari ya yaɗu cewa bayan kidnappers sun kama shi tsawon kwanaki da yawa yau kuma an samu labarin cewa sun kashe shi ko kuma ya rasu muna addu'a Allah ya ji kan mai martaba sarkin gobir alhaji muhammad isa bawa dattijo mai shekara saba'in da hudu aka kama shi aka ajiye shi a cikin daji a cikin ruwa a cikin sanyi babu gairan ba dalili bai wa kowa komai ba saboda tsabar masifa wannan abu ba shi da daɗi irin wannan ta'addancin ba shi da kyau yanzu a ƙasan nan an yi kidnapping ɗin sarki an yi kidnapping ɗin malami an yi na mai kuɗi an yi na talaka yanzu kawai wanda ya rage ba a kama ba kawai shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamnoni da mataimakansu su kaɗai suka rage mantawa kuka yi shekara kamar biyu da suka wuce baya Haka nan sarkin Potiskum, nan tsakanin zaria da kaduna sai da ya tafiya gudu da ƙafasa dattijo ya ce sai da ya gudun da ya kai na uku tsira da ransa Allah ne kiyaye shi dai wato su kama shi ba wato irin wannan abu yana da damuwa dole ne a tashi tsaye a yaƙi wannan abu limamai ku yi ta yi mana kunuti aramomi a yi ta sauƙoƙi ana addu'a matan aure a gidaje a yi ta addu'a masu mulki su yi abin da ya dace tun abin nan bai kai haka ba ake ta magana a nema a kawo ƙarshen wani abu yana nema ya gagari kundila ko saboda su suna da wannan sojoji da polis oho babban firamare assignment kan kowane shugaba shine ya kara rayukan waɗanda yake shugabata idan shugaba ya kasa kara rai ɗin waɗanda yake shugabanta ko lafiya ko dukiya ko mutunci yanzu ba sunanka ba shugaba ba in ka kasa kare mutane abubuwa biyar ransu da dukiyarsu da mutuncinsu da nasabarsu da kuma me ɗayan dukiyarsu wayannan su ne al khams wanda dole duk akan shugaba sai ya kare su duk yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan abu in kuma ya ƙi yiwuwa idan shugabannin sun kasa garuruwan da duk ake fama da wannan yanayi sai su yi koyi da yadda muka yi a borno maiduguri sosai a maiduguri tsakanin 2012 zuwa 2013 cikin garin maiduguri sai da da kowa daga mutum mai shekara hamsin zuwa mai shekara sha biyar kowa ya daina bacci da dare muka ɗau gora duk wanda muka sani yana ta'addanci babu maganar ƙabila ta babu maganar yare na babu maganar ka shi babu maganar yasanka, muka ringa bi gida gida muna tsamo su da hannunmu tun daga lokacin har yau cikin garin Maiduguri ya samu lafiya da taimakon Allah ba zai yi wani mutum kawai ku zauna kawai kartin banza su sha ƙwaya su zo su kashe muku iyaye da kakanni su ƙona muku dukiya ba zai yi ba wannan wannan ba zai yi ba ba zai fa yiwu ba ne in ta kunu ta lamuna fa innahum lamuna kama ta lamuna. watarjuna min Allah ma la yajun wanda yake ta'addanci shi ma ya san zafin mutuwa ji Allah alam alam radadin mutuwa to su ma suna ji ji Allah ran kowa ɗaya ne gurin dan uwan mu ne kuma mun da shugaba mu ne kuma Allah ya san muna so ne kuma Allah ya isan mai ga shi da iyali ne da mu ga duk wanda adda hannu ga cuta shi, kuma ba shi kaɗai ba duk wanda adda hannu ga wannan ta'addancin da an kai a yanzu da ake yi a yanzu ya Allah ka isan mu al'ummar Najeriya ga gare shi Allah ka isan mu mutanen jihar Sokoto gare shi Allah ka isan mu mutanen jihar Zamfara da Katsina da Kebbi